يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون يا ku waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka aikata abin da ya shar'anta musu ku yi ruku'i ku yi sujjada a cikin sallar ku don Allah shi kaɗai kuma ku aikata alheri na sada zumunci da sadaka da fatan ku rabauta da abin da kuke bukata ku tsira daga abin da kuke tsoro.